زواج أكن دير da لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حقيقه Allah ya taimake ku, ku muminai, akan maƙiyanku daga mashirkai a yaƙoƙi da yawa, duk da ƙarancin adadinku da raunin tanadinku, yayin da kuka dogara ga Allah, kuka yi riko da abubuwan samun nasara, ba ku ruɗu da yawanku ba, don yawanku ba zai taɓa zama sababin nasarar ku a kansu ba, amma ranar yaƙin Hunaini, lokacin da yawanku ya ƙayatar da ku, har kuka ce, Yau ba za a rinjayo mu saboda ƙarancinmu ba, don muna da yawa, sai ya zama yawan kuɗin bai amfana muku komai ba sai maƙiyanku suka ci galaba a kanku ƙasa ta yi muku kunci duk da faɗinta sannan kuka juya kuka gudu kuka bar maƙiyanku